ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi, gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaita mu ya ƙara mana imani da himma da islasi, da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira. Yayin da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo, nahu waliyu zalika wal qadiru alai. To lillahi jiya mun ƙarasa falalolin azumi wanda shi azumin ne da kansa yake da waɗannan falalolin mun faɗe su mun nuna yadda azumi ke da tasiri ga rayuwar mutum ah, yau malamai sun kawo waɗansu sharuɗa guda uku wanda duk waɗannan gara ɓasa na azumin ba za su samu ba sai an cika waɗannan sharuɗa sai an cika waɗannan sharuɗa na farko sharuɗan da malamai suka gindaya sai mai azumi ya cita su kafin ya samu wannan gara ɓasa da ladaddaki da falaloli da aka ambata sun ambaci sharuɗa guda uku na farko an ya kuna sa'imu ya sumu ramadana imanan wahtisaban an ya kuna saumuhu imanan billahi wa tasdiƙan billahi wa rasuli wa tasdiƙan bi da siyam da zamanto ya yi azumin nan yana mai imani da Allah yana mai bin sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a zuciyan shi kuma yana mai gaskata cewa e wannan azumin dole ne farilla ne wajibi ne a kan shi wajibi ne yake saukewa ya zamanto yana mai gaskata kuma irin waɗannan abubuwan da Allah ya tana dawa mai azumi gaskiya ne shi ya sa ma yake yi shi ya sa yake yi na farko kenan domin in mutum ba yana yin shi don Allah ba don riya to ba zai samu wannan ladan ba in yana azumin nan baya kwaikwayon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai da wannan ladan sannan in yana yi din amma baya gaskata cewa waɗannan abubuwan da aka nuna cewa duk mai azumi za a bashi su bai yadda a zuciyar shi ba to nan ma ba zai samu ba manzon Allah sallallahu ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ko kuma man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kai kana ji a zuciyanka Allah ne fa ya tsora maka kai azumin nan kana ji a zuciyanka kana bin sunna ne na manzon Allah a yanda ake azumin gaba daya babban abin da mutum musulmi zai in ya zo ta ibada yayi kokari ya ga ya manzon Allah yayi ta ya manzon Allah yake kwana da ramadana yake wuni a ramadana yake safiya da ramadana yake yammaci da ramabana, da me yake buɗa baki da me yake sahur ya yake yi ya kaza kaza ya zamanto mutum ya yi ƙoƙari a ka masa fikca na azumin manzon Allah sallallahu ya zamanto manzon Allah kake koyi da shi 100% na biyu lokacin da kake ka riƙa ji a zuciyanka e azumin nan fa gaskiya ne kuma Allah ne ya ɗora mu Allah ne ya ɗora mu shi yasa za ka iya kulle kanka a ɗaki ga kaga abinci baka ci don ka san lallai Allah ne ya ɗora maka wannan farillan kuma yana kallon ka to in azumin ka zaman to na haka haka shine sharaɗi na ɗaya sharaɗi na biyu ana son mutum ya nesanci manya-manyan zunubai yana azumi ko da mutum ya saba aikata waɗansu kaba'irai manya-manyan zunubai To ya yi ƙoƙari albarkacin ramadana ya yi suspendin nasu domin ya ɗebi gara ɓasar da ake ɗiba a ramadana kar wannan ɗin ya zamanto masa obstacle zunuban su zamanto masa obstacle bai samu dukkan abin da ake samu a Ramadana ɗin ba. Wataƙila idan ya bar zunuban, to Allah sai ya taimaka masa da ikhlasi da sincerity da yake a Ramadana ɗin sai ya yi abin da Allah ma daga nan ya raba shi da zunuban. Amma kar mutum ya kuskura ya wuni da azumi can dare a gan shi a biya falo, ya je wajen shan giya yadda ya saba. Kar mutum ya wuni da azumi da dare a gan shi ya zaga gun matan banza inda can suke ake zuwa. kar mutum ya wuri a ramadana ka ganshi kaza ko kuma ya zauna a mazaunin da ake gulmace-gulmace da cin naman mutane da yi da mutane da menene da rana kuma gashi yana azumi kar mutum ya je yana caca yana juya karta a inda suka saba yana caca yana gambling while kuma a watan ramadana yana azumi ya kamata zunubai kyan mutum ya bar su gaba ɗaya amma barin su fa'irin waɗannan lokuta masu alfarma to shi ya fi girma yanzu duk satan da mutum yake yi to ya kamata ya haƙura in yaje aikin hajji kada yi sata a can saboda wannan wurin darajan shi da girman shi ɗin to laifin satan ma sai a kambama ma masa laifin saɓani in yai ba a nan ba saka saboda alfarman ramadana abu kaɗan za ka yi na alheri a ninninka maka lada to mutu ya avoidin zunubi yana iya yin abu kaɗan na zunubi shi ma a ninninka masa ne a ninninka masa yanzu misali ko a cikin mutane ne yadda za ka ci mutuncin wani babban mutum mai daraja yadda za ka ci mutuncin wani haka wanda bai shahara ba a san shi ba ukubarku ba za ta zamanto ɗaya ba hukubar ku da punishment din ba zai zo ko da dukkan mutum mutum ne a wajen Allah daidai ne babu fifiko tsakanin amma yanda mutum zai taɓo babba domin ɗan kaɗan zaka mai abu ya zamanto duk duniya an ɗauka ka yi tarishin ba kamar wanda za yi ma yaro a layinku ba kai wanda ma ba a san shi ba to watanni masu alfarma da daraja da girma yin abu a cikin su saboda wannan darajar da suke da shi to abinda mutum zai jawo wa kanshi na uku ba fashi ba karami ne, ba kaman sauran kwanakin ne, ba kamar sauran kwanakin ne. mutum yana sata sai ya zo ya sace kayan masallaci ga laifin satan shi anan a wajen Allah yana da girma domin ɗakin Allah ya zo ya yi sata ɗakin Allah ya zo ya yi sata ko duk abin da ka sata a masallaci na dukkan musulman duniya ne domin babu mai claiming cewa wannan agogon wannan nashi na duk musulmi wannan qur'anin da aka ajiya nan ba mai cewa nashi ne duk musulmin duniya in ya shigo nan qur'ani nan nashi ne zai dauka ya bude ya karanta saboda haka mutum ya kiyaye irin wannan hmm. a me ake kira kabira kaba'irai waɗansu malamai suka ce duk zunubin da is punishable by had ana punish ɗin mutum da haddi Allah ne ce ga irin ukuba da za a yi ma wanda ya kaza in yayi sata a yanka bai hannu wa ya kawo punishment din Allah ne wannan in yayi kaza bulala ɗari in yayi kaza a jefe shi har ya mutu in yayi kaza a mai kaza to duk wani laifin da Allah ne ce ga punishment din shi ake kiran haddi shi ake kiran shi haddi ko kuma waɗansu malam suka ce duk laifin da Allah ya jona shi da jahannama wanda ya yi shi tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi la'anar Allah ta tabbata a gare shi Allah ba zai kalle shi ba gobe kiyama Allah ba zai eh, amsa masa ba ko kuma makoman shi jahannama ko kuma zai faɗa laza ko kuma zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza to wannan zunubai manya manya ne wanda direct Allah ya yi linkin mai aikata su da wutan jahannama to mutum ya avoiding din wannan suna daga cikin manya-manyan zunubai misali kamar shirka mutum kana azumi a watan ramadana kana zuwa kana tsubbu kuma at the same time kana azumi a watan ramadana waɗansu su zo ka laɗe a wani gu kana musu duba kana azumin wa ramadana ka laɗe a waje kana bugun ƙasa wannan duk mutum ya yi suspendin nasu mai yi ɗin a matsayin shi ne bokan ya dena masu zuwa a musu ɗin su ma su yi suspending wannan domin azumin mutum ba zai taɓa haɗuwa da waɗannan ba ka gan shi galau haka nan cin riba mutum ya avoiding ɗin shi kada ka yadda kana azumi mutum ya yayi mo kuɗin riba ko menene yana cin riba ya kamata ya tuba ya bar wannan cin dukiyar maraya kan ramadana ya shigo ya tarar da kai akwai dukiyar maraya a hannunka da kake ci ko ka danke ko kai da ciki da shi a samu da shi kake suhur da shi kake buɗe baki da shi kake cefane wa iyalanka gaba ɗaya da shi kake ɗinke-ɗinken sallah na kanka na iyalanka na 'ya'yanka, da shi kake waɗansu hidindimu mutum ya avoidin wannan gaskiya kar a samu dukiyar maraya dai a hannunka wazzina wasihir wal qatl da kashe-kashe a ce ramadana ya tsaya amma duk da haka yan fashi suna kashe mutane idnafa suna kashe mutane yan bindiga suna harbe mutane hatta watan ramadana ma ba a ɗaga mai kafa ba wa uququl walidaini da saba wa iyaye kan ramadana ya shigo ya tarar da mutum a wannan yanayin a matsayinka na mai saba wa iyaye da yanke zumunci da shaidan zur a faɗi maganan da ba haka ba ne wal yaminul kaziba da rantsuwa akan ƙarya wal ghishu da al ghish Rabadana ya shigo amma har yanzu kana haɗa jabun abu da mai kyau a kasuwa kana sayarwa. Har yanzu shagonka baka daina wannan ba duk da cewa Ramadan ya shigo. Wal ghibati da yi da mutane wannan nimati da haɗa faɗa wa kitmanil haƙi da ɓoye ne da ɓoye gaskiya. Da ɓoye gaskiya. sai na uku na ƙarshe mutum ya yi azumin nan a zuciyan shi yana mai jin daɗi babu takura babu takura kar mutum ya rika azumin yana Allah Allah Ramadana ya wuce kama akan garwa shi ya zauna irin kawai a matse take kawai a yi a tafi kawai a yi a tafi a'a mutum ya rika jin daɗi cewa yana ɗiban garaɓasa Allah ya raya shi ya tsawaita rayuwar shi da shi ake girban lada na lahira waɗannan su ne abubuwan da ake bukata lallai-lallai-lallai, mutum kafi ya samu wancan ladan ya tabbatar ya yayi waɗannan abubuwa yau za mu shiga da yardan Allah akan al'amalul mashru'a fi ramadan irin ayyukan da shari'a ta shar'anta mana da za mu yi a ramadan za mu ji shin akwai ƙwallon ƙafa a ciki akwai table tennis a ciki su ma ayyuka ne ƙwallon kafa na ciki shi ma ayyuka ne to duk waɗannan abubuwan za mu ji menene shari'a ya zaɓo mana yace idan wannan watan ya kama daga farkon shi har ƙarshen shi ga abin da shari'a take nema da kai ka kai ya akwai ƙwallon kafa sai ka je ya akwai kallon fina-finai da fim da irin su series din nan to za mu ji duk waɗannan abubuwa ya ce bayan mun san falalan wannan wata na ramadana mai albarka mun gano irin yadda ake zaburar da mu mu miƙe mu yi ayyuka da himma da katewa da cijewa da jajircewa da kuma amfani da daman cewa Allah ya nuna maka wannan ranan kwanakin kana raye wannan watan da abubuwan da yake so yanzu mun zo gaba ta biyu abubuwan da ake so a rika zubawa cikin wancan drum ɗin ko abubuwan da ake so a rika zubawa yace da abubuwa kamar haka na farko ana son kiyamun laili mutum ya rika tsayuwan dare mutum ya rika tsayuwan dare musamman ma a wannan wata mai albarka tarkace a sai lokacin tahajjudi kai za ka yi tsawon dare alhamdulillahi muna zuwa nan mu haɗu gwargwado mu yi awa ɗaya ana tarawihi ana tarawihi lokacin tahajjudi ko mu haɗu mu yi awa biyu tsayuwan dare duk wata nafila da za ka yi ta bayan isha'i ana kiranta tsayuwan dare duk wata nafilan da ake yin ta bayan isha'i ana kiranta tsayuwan dare dama daren na fara daga faduwar rana ne ai daga faduwar rana to kar mu ya dauka tsayuwan dare sai an je can karfe 1 na dare karfe 2 dare karfe 3 dare shine in ka tashi kai nafila za a ce a wani yayi tsayuwan dare no daga lokacin da kai closing salloli na farilla ga ai ka rufe sallolin farillanka da zaran ka yi isha an rufe sai a jira sai asuban gobe ya fara kuma so duk wata nafila da za ka yi a wannan wajen a wannan lokacin ana kiranta ƙiyamun laili ana kiranta a tarawihi ana kiranta tahajjudi duk dai waɗannan sallolin ana yin su ne na filfin ana yin su bayan daga bayan isha zuwa fitowan alfijir to sai dai lokutan in kai su a farkon dare misali mutum yana ganin gaskiya gaskiya in ya fada gado ba zai tashi ba sai asuba sai ya dangana da asuba to sai ya ce gara in yi na filfiluna bayan me bayan isha da an isha ya koma ya tabbata ya yi mata ya tsara in biyu ka yi ka rufe da shafa'i alhamdulillah in hudu ka yi ka rufe da shafa'i alhamdulillah in shida ka yi ka rufe da shafa'i alhamdulillah eh, da witiri afwan eh, sai eh, takwas goma ka rufe da witiri su zaman to sha ɗaya alhamdulillah in kaga za ka yi har sha biyu witiri ya zaman to na sha uku ko ka yi sha hudu witiri ya zaman to na sha biyar annabi dai sallallahu alaihi wasallam yace Salatun laili masna masna masna fa idha khashiya ahadukum subha falyutir an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dare yace raka'a bibbiyu bibbiyu zaka tashi kada kana sallamewa duk wanda ya ji tsoron kar alfijir ya ceto to yayi sauri ya rufe su da me da sauri ya rufe su da witus. to kaga anan zaka yi kayanka kuma ba sai ramadana ya tsaya ba mutum ya saba da waɗannan alkhairan amma ramadana saboda ana ninninkawa lokacin tsayuwan ne ya kama dole saboda ramadana ne shi yasa ake so mutum ya tashi idan mutum ya yi su masu tsawo misali yana son ya yi sallah ya yi izu uku to sai ya yi ya ɗan huta ai ya tashi ya yi raka'a biyu ya ɗan huta Ya yi raka'a biyu ya ɗan huta to wannan ɗan hutun da yake yi ake samu shi ake kiran shi tarawih wato sallan da ake ta tanafila ana haɗawa da me da hutawa shi yasa aka raɗa mata tarawihi tarawihi amma duk da kasancewa ta kwafi kayi ta bayan isha ana kiranta ƙiyamun laili in duka yana da wannan suna sai dan mutum ce ta a'a ni zan yi setin agogo zan yi setin alam in ta alam un tashi da yardan Allah karfe uku zuwa biyar to sai a kira wannan nafilan tahajjudi saboda sai da yayi bacci tukuna ya ya farka yayi ta to baccin shi yasa aka raɗa ma wannan sallan tahajjudi bi ma'ana nafilan dare ko ƙiyamun lailin da aka yi shi bayan an ɗan taɓa mai bacci shi yasa aka raɗa mai tahajjudi at the same time ƙiyamun laili ne tunda ka aiwatar da shi bayan isha kafin fitowa alfiji idan ka yi shi suma ɗin kana hutawa ya ɗauki kuma sunan tarawe saboda haka duk sunan ɗaya ne duk sunan ɗaya ne to sai dai kowane lokaci mun sa akwai peak time lokaci da shi kowanne ne albarka to shi sa manzon Allah yake kwadaitarwa in mutum yana gani zai iya tashi to yayi su a sulusin dare na ƙarshe wan satin dare na ƙarshe domin lokacin Allah ma yana saukowa zuwa ga sama ta ɗaya din saukowan da ya dace da Allah babu wanda ya san ya yake ya abin nan muna cewa bala'i ya sauko wa ƙasa ya ya sauko na'am inda ake saukan lema ko yanda ruwan sama ke sauka ba mu sani muna cewa damina ta sauko ya kake saukan ba a sani ba ina fata an gane ku mu ce ni'ima ya saukan mana ba ma sani ina fata an gane sanyi ya sauko zafi ya sauko ya yake saukowa yanda soja ke sauka ko yanda jirgin sama ke landing koya ne to me yasa baka san na waɗannan ba baka tambaya sai saukowan Allah ne ka nace kai sai ka sani ibtiga alfitinati saboda neman fitina wa ibtiga ta'awili. to in dai na halittu kana faɗa kuma kai imani to in Allah shi ma yace maka yana saukowa don me yake ka bincika na Allah din ina fata an gane ko Allah ubangi ya datar da mu so gama wanda ake so din a jinkirta zuwa wansa daren ni Allah yana sauka ya ce ni Allah gani na saukowa zai roƙa in bashi wa zai ƙwanƙwasa a buɗe mai wa yake da buƙatu a biya masa Allah ne yake shela gani na sauko sama ta ɗaya waye mai buƙata to aka ce mutum ya jinkirta ɗin zuwa wannan lokacin amma in ya gaba zai samu tashi ba in ya kwantar nan fa ta zarce zai yi to yayi abu mata ya tsara kafin ya bacci shi so abun yana da is open manzo Allah sarsala ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya daure aka yi ta tsayewan dare na ramadana da shi tarawihi tarawihi tarawihi yayi hakuri har a idar tare da shi za a rika yafe masa dukkan zunubansa inji manzon Allah sallallahu shi yasa ba a so mutum ya datse ya bar imam Waɗansu idan aka zo shafa'i da wutiri ko sai kaga ya fita wai shi yana da zai ƙara can an jima no problem ka bari liman idan ya yi har wucirin ya rufe ka in kana da sauran energy in ka je ka rika yi shafa'i shafa'i bibbiyu bibbiyu kawai ka bar wanda kuka yi da liman din shine wucirin ka na wannan daren gaba daya na wannan daren da gaba daya kuma idan har ka samu tare da imam kam kuka yi kai hakuri mana sai ka je kai wata ibadar daban wanda ba sallah ba ai da dama ramadana ana son ka taɓa wannan salon ka taɓa wannan ka taɓa wancan ka taɓa wancan ka taɓa wancan kar ka riƙe salo guda ɗaya an yi tahajjudi ko kuma an yi tarawihi alhamdulillah sai su je ka ɗau qurani ko ka zauna subhanallah walhamdulillah ko yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗansu ayyukan ibada suna nan da yawa ka je ka yi different varieties ake so ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan ka taɓa wannan aka ce mutum ana kiran shi wanda yake yamun laili idan yi sallah tarawihi tare da mutane kuma yayi yi haƙuri ya gama lokacin da imam zai gama sai a rubuta masa ma ya sallan daren gaba ɗaya man kama al imami hatta yansarifa wanda ya daure yayi yi sallar shi tare da liman bai yanke ba sai da liman ya gama ya haɗa gaba ɗaya suka gama tare kutiba lahu qiyamu lailatin za a rubuta masa yayi tsewan dare ne gaba daya daga bayan isha'i har har har fitowar alfijir abinda za a baka ladan shi kenan ne da zuwa awa daya kai da imam amma za a rubuta maka tayi awowin daren nan gaba daya ladan da za a baka kenan to Allah ya datar da mu sai dai malamai suka ce wanda ya ga shi yana da wani nishadi zai iya sallan shi shi kadai yana iya yi amma malamai suka ce an fi so ka zo masallaci don duk abin da ake cikin al'umman musulmi a haɗa kai a yafi albarka Shiyasa sa sallan jam'i sallan farilla in kai ta a gida kai kaɗai lada ɗaya ne in kai ta cikin jam'i albarkacin jam'in nan a baka ashirin da biyar minimum zuwa ashirin da bakwai kaga haɗuwa ne ya fi ga takun da za ka yi daga gida ka zo masallaci ga tattakin da za ka yi ka koma lada ne mai zaman kansa sannan a masallaci mala'iku suna attending kaga za ka yi sallah har da mala'iku kenan sannan kuma har ila yau a masallaci in ka sala za ta shige ka ya ka ga wani ma malam da ka girma ka fi ƙarfi ka fi shi lafiya ma ya ka ga yana ba da mamaki ce a ah, ni ne banza nan wallahi ba zan zauna ba ina fata an gane ba zan zauna ba kalli yaron nan yadda yake ba da himma kalli dattijan nan da ƙari ke tashi amma baya zama sai ni to za ka ga abubuwan da za su yi motivatin naka suna ƙarfafa ka in ka zo masallaci shi yasa ake so a zo masallaci Allah ce warka Umar, raki ina ko ku yi ruku'i tare da 'yan uwanku masu yin ruku'i wannan shi ne na biyu daga cikin ayyukan da ake so a ramadana musulmi ya yi ƙoƙari ya sauke ƙur'ani ya yi ƙoƙari ya sauke ƙur'ani ya yi programming kanshi ƙur'anin nan izu sittin ne in kullum ka karanta izu ɗaya kana da izu talatin to idan ka ɗaukan wa kanka karanta izu uku a kowane lokaci a rana za ka iya sai ka ce bari in karanta izu ɗaya da safe bari in karanta ɗaya da rana bari in karanta ɗaya da daddare can to sai ka ga a cikin kwana ashirin ka sauke ƙur'ani domin in kana karanta izu uku kullum to kwana goma kana da talatin kwana goma da suka rage kana da talatin wancan ma kana da waɗansu za ka samu a sauki alal'aƙalla dai mutum ya yi ƙoƙari malamai suka ce ga wanda bai iya karatun ƙur'anin ba fa daga nashi zuwa alamtara kaifafa to ya yi ta maimaita wajen lama sha Allah ya yi ta maimaita wajen ko kiyamun lainin za ka yi ka maimaita daga fatiha ulhu Allahu zuwa alamtara ka dawo zuwa alamtara ka dawo kana irin auto reverse din tunda iya nan ne haddar take in kai kaman biyar a raka'a ɗaya sai ka ce to bari a yi ruku'i sai ka taso kuma ka rika zagaya sau biyar to a samu dai ana yi da kai in kana da zuciya wannan abun ya kona ka in ka zuciya kawai ka ce in Allah da bayan Ramadana zan shiga karatu in ƙara daga alamtar ɗin nan gaskiya an bar ni a baya kaga ramadana ya yi kyau kenan asiyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yawm al jiya mun karanta ko azumi da ƙur'ani suna ceton bawa gobe kiyama to ka lizinci qur'ani ka sauke shi abu na biyu jibrilu ya kasance yana sauka kowane rana yana sauka a ramadana su sauke ƙur'ani da manzon Allah jibrilu yana saukowa sai mudarasa ne mudarasa shi ne jibrilu ya karanta shi daga fatiha har bakara daga fatiha har nasi bi ma'ana daga bakara har nasi sai ce to bismillah muhammad kai ma kama manzo Allah shi ma ya kama daga nasi har bakara an sauke he jibrilu ya tafi kaga yakan sauko sai ta karatu a shekaran ajalin manzon Allah Jibrilu ya sauko sau biyu ne sau biyu alhalin sau ɗaya yake sauka su sauke ƙur'anin tare da manzon Allah wannan shekaran sai manzon Allah ya ga Jibrilu ya zo mai sau biyu to daga nan manzon Allah ya san ba zai kai ya gane ba zai kai next ya ba azumi mai zuwa wannan shi sannan ya hada da waɗansu zikirori irin su subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah ya rika yi ya rika yi ya rika yi ya rika yi ya rika yi in wannan ya gaji ya koma tila'a abun nan salati wa annabi sallallahu allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma salli ala muhammadin wa sallim idan ya gama ne ya koma astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yayi tayi duka zikirori ne duka zikirori ne a takaice dai kar ya bar harcin shi haka ba tare da motsawa ba motsin ya zamanto wani abu ne na zikiri abu na uku as-sadaqatu ana son musulmai su yawaita sadaka in da kana sadaka a rayuwanka before Ramadan to kai dobulin in Ramadan ya zo ka ninka kun san dalilin ninkawan saboda akwai talakawa da bayin bayin Allah da sai sun fita da rana suke samu abin da za a ci a rana akwai wanda sana'ar su tura kuran ruwa ne tura kuran ruwa ba azumin ma su tura kuran kuran ya turo su su tura da turo su kaga mutum ya abin nan sai ya haura da shi wani zai samo ruwan ne daga wata anguwa ya kai wata anguwa wataƙila in ce ko rabin kilo ko kilo ma wani za ka ga ana tura ruwa za a kai akwai wanda sana'an shi dakon siminti ne in ka je kasuwa su suke menene saukar da siminti daga tela da buhunhunan shinkafa da buhunhunan masara da na gyada da na wace da na abun nan dawa da na gero aikinsu ko su ciro a so su loda a mota ko su sauke daga mota su sa a me kana jin wannan zai haɗu wa mutum ga azumi ga dakon siminti zai haɗu zai wa mutum wahala akwai wanda sana'an shi faskare ne sai ya yawo da gatari a nan ya yi ta yawon anguwanni akwai wanda sana'an shi fasa dutse ne a nan gashi nan inda ka ga dutse sai an fasa an yi ta bugu da guduma an yi ta bugu dan haka ya ballo sai a daddatse shi a dandatse shi a tara haka haka haka kana jin dakon wannan guduman da yanda ake exhausting energy zai wa mai azumi idan haka rayuwan shi take sai ya fita yayi wannan ya samu abin da za a ci to yanzu Allah ya kawo ta ibada da ta shagaltar da shi ga wannan aikin nasa ta jawo a yana so ya zo tafsiri yana so ya je ya ji wani wa'azi to kaga dole masu hali su fitar da abin da suke yi su yi dobulin din shi domin cika wannan gab ɗin da waɗannan ɗin azumi ya hana su yi yanzu ko kuma ya musu gurbin da abin da da suke samu to shi yasa kake ganin waɗansu bayan Allah da Allah ya nufe su da rahama suke ta turo abinci tirela tirela a rarraba masara wani ya fito da shi a gida a ɗiba wani a ɗiba wani to wallahi wannan shi ke ƙarfafa wani abin da ka bashin nan kana ganin ba komai bane mudu biyar mudu goma nan to wallahi wani shi ke raka shi har yayi kwana goma a azumi da abin da ka bashin nan da shi yake suhur da iyalansa da shi yake buɗe baki da iyalansa har kwana goma nan abin hannunkan nan ne ya raka shi in kwana goma na ya wuce kuma sai Allah ya turo mai wani ila ya bashi na kwana ashirin da suka wuce a da suka rage ko ya bashi waɗansu na kwana goma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisai sahabai suka bada labari manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fi kowa kyauta da rarraba alheri, amma ya fi tsananta a Ramadan saboda waɗannan reasons ɗin, saboda waɗannan dalilan, wani sana'an shi ba zai iya haɗa shi da azumi ba, ba zai iya haɗa shi da azumi ba. Don in yana loda buhun siminti ashirin talatin a Ramadana yinwa ya ta lagwanta shi, kishi ya lagwanta shi. yaushe zai iya ya hau tirela ya sauko ya bira ya sauko ya ɗauta buhu nawa zai sauke ya gaji yaushe yake da time ya je ya ji karatu da tafsir sannan da daddare kuma ana buɗe baki a ce ana jiran tarawihi to saboda haka don girman Allah kar mutum ya rena abin da zai bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man fattara sa'iman wanda ya ciyar da mai azumi koda da ɓarin dabino ne za a ba shi ladan kwatankwacin mai azumi ba tare da shi an rage shi da komai ba a yi koyi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan in ka ba shi in nan duk lokacin da ya buɗa baki ko sahur da abin da ka ba shi ɗan kwatankwacin ladansu za a riƙa baka kwatankwacin ladan su. na ne kwatankwacin ladan azumi Allah ya ɓoye wa kansu sani to za a riƙa baka subhanallah yana da kyau wannan sosai sosai ah. sannan na hudu ana bukatan al'itikaf itikafi shine lizimtan masallaci a ramadana mutum ya lizimci masallaci ah. ana yin itikafi a goman karshe na ramadan goman karshe domin mutum ya dace da lailatul qadari a ciki itikafin nan ana son mutum ya suspendin duk wata hulɗan shi da duniya ya in ta zo ya tare a masallaci nan zai kwana nan zai tashi nan zai ci abinci nan zai komai tare um, shi itikafin nan ana yin shi a masallacin juma'a ne domin inda duk za ka yi kwana bakwai ko kwana goma dole juma'a za ta za ta riske ka ba za ka yi a wani masallacin da ba na juma'a ba sannan in juma'a ta zo kuma ka ce za ka fita daga can ka zo juma'a ka koma in ka shiga itikafi ba a fita sai ran da ka gama gwargwadon kwanakin da kaɗi ba in biyar ne to ba ka fita sai ka yi biyar ɗin nan malamai suka ce farfajiyar masallaci kamar nan waje ɗin na wajen eh, rumfan nan zuwa can azuzuwan nan zuwa bakin gate zuwa nan dukkan shi ana ɗaukan shi masallaci ne to mai itikafi yana da dama ya je can filin nan ya huta ya zauna ya yi karatu a can ya sha iska shi wani ɓangare ne masallaci ba dole ba ne sai inda ƙofofi suke aka kulle da wunduna nan ne kawai masallaci haraba ma ana ɗaukanta ita ma a matsayin masallaci mutum bai fita wajen katanga in ya fita wajen ba da wata lalura ba itikafin shi ya ɓaci ma'anan itikafi shine idan mutum zai shiga zai ba wa iyalansa dukkan abin da suke bukata a yi lissafi amma wanda zai tafiya umra kuma ya ce zai yi sallah a can duk abin da ake bukata ya ajiye musu na ce fa da komai ya ajiye musu mai itikafi baya zuwa gaida marar lafiya da za a ce kaiwa ne baba fajiya ya faɗi ko magana baya iya yi ba ka fita ka je ka gaishe shi idai ka mai addu'a a nan kai an kai baba far hannu rai a hannun Allah jiya asibiti ba ka zuwa asibiti ka duba shi kowaye naka komin kusancinka zuwa gare shi ba a zuwa a duba shi Allah ya karɓi ran baba fa da asuba za a masa jana'iza ba za ka je ba idan ka mai addu'a Allah ji kan baba ya gafarta masa bayan ka fita za ka je ka kai mai ziyara a kabari za ka kai mai ziyara za ka je kai wa ‘yan uwa aziya. amma ba a zuwa gaida mara lafiya a asibiti babu laifi ka ɗan buga ya jikin wani in dai waya babu laifi amma ba a fita akwai lalurorin da suke kama dole mai itikafi ya fita misali ba mai kawo masa abinci amma ana sai da abinci a nan gusawo palace din nan ana abinci a nan ya fita zai je ya ci abinci ko ya sayo a kwano ya dawo to nan da lura ce da shari'a ta yadda ga mai itikafi ya fita na biyu nan sauro sun ɗan ciccije shi yana jin malaria zazzaɓi ya kama shi akwai kemis a nan zai je a masa allura ko ya sayi magani ya dawo babu laifi ko kuma mai itikafi zai wanka amma inda ake wankan sai an fita wajen masallacin can tsallake aka ɗanyi ɗan ɗaki inda ake wankan baya cikin premises ɗin masallaci amma alhamdulillah kamar toilet ɗin nan yanzu cikin masallaci ne babu laifi mutum to idan ya zama to sai ya fita ya je wankan ya dawo ko sai ya fita ya je ya yi bayan gida irin inda ake biya ɗin nan commercial suna can nan babu sai ya je can ya yi ya dawo to irin waɗannan laluran duk shari'a ta yadda mutum ya fita to su ɗin ma in ka fitan kar ka tsaya ka gamu da abokinka a hanya ku yi ta hira ya wani ah, alhamdulillah ce a kalau kaza kaza ya ai ina aiki kafi a nan ne ha iko Allah kaza kaza kaza sai ku tsaya to ya jiya ne ya kaza ku kama wata hira a'a abinda ya fi da kai shi za ka je ka yi. wajen sayan abinci matar ka hira da wani ya kasuwa ya kaza kaza a'a a samu inda ka je din kana istighfari subhanallah walhamdulillah wala kana istighfari abinda kai ka an baka ka dawo da shi masu itikafi babu laifi su share masallaci su sawa kansu timetable a samu amir shugaba a raba su into groups a ce group wani da wani ku ne eh masu shararan kaza su share nan su share premises din masallaci su wanke bayan gidan da suke amfani da su babu laifi babu laifi a cikin masalla cikin masu itikafi idan akwai wanda yake da ilimin addini ya sanya wa ƴan uwansa ƴan itikafi littafi yace ku zo za mu rika karanta wani littafi akan alwala da tsarki na minti nawa talatin talatin bayan an yi tarawihi an watse za mu yi minti talatin mu koyi kaza babu laifi a sa wannan ana ƙaruwa ‘yan itikafi su isu babu laifi amma mai itikafi ba zai shigo da waya ya rika exchanging text message da iyali to me yasa kai suspending din su kai suspending din shagonka wajen sana'anka duka wannan abubuwan da ake so ga mai itikafi da waɗanda ba a so sannan shi itikafin mai hikiman ka baro duniya ka baro iyalanka da wajen sana'arka ka tare a masallaci abinda ake so mutum ya zo ya baje rayuwarsa gaba ɗaya a gaban shi yayi nazarinta a cikin waɗannan kwanakin itikafi duk yadda kake tafiyar da rayuwanka ana so ka zo ka baje shi a taburma ko a cire a gabanka ka duba nisan ya alaƙa ta da Allah take tafiya ne ka baje ka duba yanda kake wa Allah kana bashi haƙƙin shi abinda Allah ya ɗora ma kana sauke shi kwa kana gode wa Allah bisa ni'imomin da ya maka kana kaza kana kaza ka gamsu da yanzu mutuwa ta zo maka ka gamsu a je lahiran kawai ga ga mala'ikan mutuwa ya zo salamu alaikum ya alaikum salam ina fata ka gane ne ta a'a na gani mala'ikan mutuwa ne to na zo ne fa kana da confidence ka ce mu je kuma ya yi alkawar in karo roƙi alfarma zai ma akwai wanda in ya zo ɗin ka gamsu da alaƙarka da Allah da alaƙarka da iyayenka ƙanau alaƙarka da iyalanka da ‘ya'yanka ƙanau alaƙarka da maƙwabtanka ƙanau alaƙarka da haƙƙin shugabanni ƙanau alaƙarka da ‘yan uwa musulmi haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi tana sauke su to irin waɗannan abubuwan shi ne ake so mutum ya baje su gaba ɗaya a cikin masallaci a rayuwarsa shi yasa mutum ya koma gefe ya rika ba da account yadda yake rayuwa kai na yi konkuludin rayuwata da nike kai ba za ta ƙulla ba ba za ta ɓullar da ni ba ba za ta haifan mun ɗa mai ido ba na canja to ina ne wuraren laptis ɗin, ka zana su ka zana su ka zana su ka ce zan gyara nan za a karfafa nan za a karfafa nan za a dawo da kaza nan za a bari nan za a bari za a bar kaza ana tabo Allah ta nan ana tabo bayin Allah ta nan domin duk haƙƙinka na duniyan da Allah zai tambaye ka daga haƙƙin Allah sai haƙƙin menene bayinsa bayinsa haƙƙin iyaye ne number one sai haƙƙin kanka da kanka kanka da kanka zuka ga shan wiwi ai ba wani bane zai zai dura ma ya danne ka kai kake zuwa ka lalata kanka da kanka ka saya ka sha kanka ya buga amma ba inda ake samun mutane ne suke kama ka ku kamo shi kamo shi kai danne kafa da hannaye buɗe cinka a sa kara a ce ka ja ka ja ko mu mare babu ba mutane bane suke mai da kai kake zuƙa kai kake zuwa ka sayi ƙwaya ba ka so ma a sani inna li nafsika alayka haqqan to Allah ta sarki kowa ya kula da haƙƙin kanshi wala taqtulu anfusakum kar ku lalata kanku wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ku lalata kanku sai ka duba haƙƙinka makwabcinka ‘ya'yan da ka haifa, iyalanka, domin Allah ce ayyuwa lazina a ko alfusa kuma ahlikum naran, ka duba haƙƙin iyalai, in matanka uku ne ‘ya'yanka talatin duka sai an tambaye ka haƙƙinsu gobe kiyama kai uba don ka san ba haihuwa kawai ka zo ka yi ba ba don ba tarbiyya duk sai an tsaye da kai wallahi wani ya iya sallah to ina kai saka ce ya wanke ya wani ya wani ya wani ya wani ya wani ya ci physics da chemistry da maths da english ya ci qur'ani da fiqh da hadisi sai an duba to shine ma'anar intikafi ka yi sorting out points of weaknesses naka inda kake da rauni ka da su ka ce na Allah na maka alkawari insha Allah azumin 2026 din nan zai zamanto mun babban tarihi da ba zan manta ba wajen barin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da niki da kuma ƙara haɓaka ɓangaren kaza da nake da rauni kaza kaza kaza kaza kaza shine ma'anan itikafi idan mutum yana zaune a waje ba zai iya ba yanzu ko waɗansu manyan mutane in suna so su yi tunanin wani abu na kamfanin su hutu suke ɗauka su je wani hotel su kama ko nan ne za a zauna a yi ta nazarin yadda kamfanin nan yana tafiya yana ba da riba ko yana ya dosan makaryewa ne wani sai ya bar garin da yake ya je ya kama hotel yau ya huta nan yake samu ya taro hankalin shi ba abokin hira ba kawo kaza ba kawo kaza babu tv babu kaza babu komai wannan ne mutum ya fi kawo wa hango abubuwa ba da account ɗin kanshi da solutions da yanda zai warware abubuwa shine ma'anan itikafi yanda in mutum ya gama ya fita sai a ganshi born again in ji mutanen ya zamanto born eh kaman sabon mutum sabon haihuwa kai wani yana burgen ɗabi'unsa ce ai ya yi zaman kafi malam ai dole ka da reflection dole ka gani ai ya nizimci masallaci a wannan ramadana ai ya yi kaza ya yi kaza to yadda ake bukata kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa kyawawan ɗabi'u innaka la ala khuluqin azim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana duk da haka yana itikafi bai taba barin itikafi a rayuwarsa ba na farko don ya sunnanta mana yi duk da ce an gafarta masa ma kaddama min zambihi wa ma ta'akhara amma yana yi don shukran lillah shukran lillah kuma ana son mutum ya rika da iyalansa in ana waɗannan ayyukan alkhairi na biyar ana son mutum ya je umra inda hali ya je umra sai manzo Allah sassala ya ce umra a ramabana kaman haji ne tare da ni ladan haji ne tare da ni wanda ni Muhammadu na jagoranci aikin haji kana ji in ka bi annabi sallallahu ka zama to cikin tawaga annabi shine jagoranku na haji za a samu mistake ina ai albarkacin ma a tawaga annabi kake duk inda ka je kawai ma kana da garanti kawai kana da garanti yin umra a lokacin haji a lokacin ramadana ga wanda Allah ya horewa na dan shi daidai da wanda ya yi haji da manzon Allah na shida ana son ciyar da masu buɗa baki a ciyar da masu azumi ciyar da masu azumi shi yasa zaka ga ƴan uwa Allah saka musu da alkhairi suna ka abinci a nan daban-daban kunu ko sai ruwan sha Allah saka da alheri shinkafa ai ta ci a nan aka ga nan an haɗu da har ƴan uwa da suke nan police college su ne ƴan uwa duka ana haurowa ƴan kasu nan student da suke hostel duk nan ake gangarowa duk nan ake gangarowa suna zuwa ga ɓangaren su ƴan kasu can su zauna kowa a bashi a babban saura ana zuwa nan wallahi wani abin da zai ce dan rike sauran da shi zai saho wallahi nake ga mu da shi zai so mutu yana ganin shi kaman wani abu take yana ganin shi haka ba karamin tasiri bane ba karamin rufin asiri bane to ka tuna wani idan ya sallan daren nan fa duk abinda ka bashi ne ya karfafe shi zai mance da kai addu'a kai ne sila kai ne sila to a wannan gabar da asusu nan da account nan an sa na wannan Ramadan iftar account number gashi nan wanda za su kawo tafan zallan da abubuwan gashi nan wanda za su kawo kuɗi gashi nan kowa fastabiqul khairat kowa ya rige ya samu alherinsa. kuma tunda aka fara alhamdulillah ba a taɓa da zabaran da kake ganin abu bai shiga account ba sai kaga kuma ranan abincin a wannan watan shekara abinci ya fi wadata sai ka rasa yayi sai kuma ya ɓuɓɓugo daga baya alhamdulillah alheri ne sai manzo Allah ya ce wanda ya ce da buɗe bakin mai azumi guda ɗaya kacal to za a baka kwatankwacin ladan azuminsa ba tare da an rage shi da wani abu ba wa ya san adadin ladan azumi Allah ce fa na holi. wannan sirri ne na wani ne kawai zan saka to irin shi Allah zai maka in biyar suka sha kwatankwacin azumin su ladan azumin su za a baka saboda haka kar mutum ya rena ko dabino ka sayo na dubu ɗaya zo in ana sha ruwa ka watsa kai ma ka ajiye a ci da naka ko ruwan sanyi kan sa a jok ka zo ka ajiye ko zo kar ka rena kamar ya amal miskala zarratin khairan yara inna allaha la yazlimu miskala zarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya rena in ka bashi abu sincerity yake su ko da da kwayan zarra ne Allah zai multiply nashi ya rika girma ya zamanto maka abun mamaki ji manzon Allah sallallahu na bakwai ana yawan ana yawaita sun addu'a ka to mai yawan addu'o'i wai za ta alaka ibadi anni anni qari ujibu da'awata da'i idza da'a a rika yawaita addu'o'i manzo Allah salasala ya ce akwai addu'o'in mutum uku da in sun yi su Allah baya rejecting din su addu'an mai azumi a baki addu'an wanda aka zalinta duk wanda fiye zalince ka kace ne e eh, Allah ya isa Allah ka bi mun haƙƙina wallahi tallahi Allah zai bi masa haƙƙi ko da ba musulmi ba ne. kuma tana faɗa Allah ce zai ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da ini na rantse da izzata da daraja na da girma na sai na bi maka haƙƙinka suna oleta in baka ga sakamako a yanzu ba to da baibayi ne zan asa da baibayin can da zai kama shi sai da'awatul musafir addu'an ma matafi saboda haka 'yan uwa masu yawan tafiye-tafiye Kano ne Zaria ne a je aiki a dawo a je abuja a dawo a je nan kaciya ne kullum mutu ya to mai addu'a ka zaɓi abubuwa masu muhimmanci ka yi su ba wai jin music ko jin abin nan kullum a kunne ba kullum waya a hannu mutu ya to mai addu'a sai tuba mutu ya tuba daga zurban da yake ya zaɓi waɗansu abubuwa da yake ya ce in Allah ya dara ma bana inna in ta zo da abubuwan da nake so in bari kuma zan roƙi Allah ya taimaka mu in basu ta ba ta dame ni wallahi nayi nayi in batta ta rubuta ta ali ina dan taba kwalba kwalban na kwalban ya ki wallahi nayi nayi ta ali ina yawan ƙarya sashi ali ina yawan zambatan mutane da tawaye ma'auni ɗan kasuwa ne tsasu alis ina yawan kaza kaza kasala a wajen sallah da lat ban samun jam'i fashi to sai ya zama to in ramadana ya zo kana da menene Fejis takardu guda biyu nan leaf in ramadana ya zo nan na gero mudu kaza gyada mudu kaza shiga, shinkafa biredi kwai dankali menene kar list ɗin ka zama to na cin abinci kawai kayan sallah wane takalmi hula menene su ne kawai a'a in an samu wannan to fi duniya ce nan hasana waɗancan kuma a yi listin ɗinsu su kuma ka yi amfani da ramadana ɗin ya Allah ina son in barka za Allah ka taimaka in ka zo duka karanta ya zama to kana da list wannan na duniyanka kayan sallah da abin da za a ce wannan kuma na na lahiran kai in Allah da na bar taba in Allah da na bar badala in Allah da na bar kaza na bar cin riba in Allah da na yi kaza na yi kaza haka ake so mutum ya zamanto sai ya yi amfani da falalar ramadana abin nan manzo Allah ya ce Allah wadaran musulmin da ramadana ya shigo har ya fita ba a yafe mai zunubansa ba tir da wannan mutumin in ji manzo Allah Allah wadaransa Allah tumurmushe hancin shi a ƙasa in ji manzo Allah sallallahu to sai ƙara himma a goman ƙarshe wannan mun faɗa sai na goma al'inayatu bi ta'albi ilmi shari'i ilimin shari'a karkace wai ka bari don ramadana ya kama baka iya alwala ba akwai mai koya muku ɗan littafi malami yana koya muku alwala tsarki sallah Kabli, ba'adi yana koya muku aqida tauhidi me shirka me matsayin guru me matsayin laya me matsayin zuwa matsabarka me kaza duk yana koya muku wannan kar ku ce don ramadana yazo an yanke kuma a ce to aka ramaka Allah zancen alwalan na abatta haka ko ba iya ba ramadana yazo a'a ko ba iya ba to ai za ka yi tahajjud eh za a yi tahajjud ai <laughs> alwala ba a gaba gane saka ce to ayi hutu ramadana yazo sai in ka zo masallaci ka yi me daga alwalan ma baka iya ba ka ce a tafi hutu ramadana baya hana ta koyon ilimin shari'an da da kake da can na fata an gane ku. to na ƙarshe sai ba da himma wajen da'awa da umarni da kyakkyawan aiki kar a yanki in ka ga dan uwa yayi kuskure ka gyara mai in ka ga ya kauce ka gyara mai to waɗannan sune abubuwa goma sha ɗaya da ake buƙatar mai azumi da shari'a ta yadda da akwai bol a ciki to shari'a ba sa bol a ciki ba akwai sunuka shari'a ba sa ba cikin ayyukan ramadana akwai table tennis shari'a ba sa ba shari'a ba sa channel babu laifi na shari'a ne ga dai waɗannan abubuwa in ramadana ya wuce shi kenan an ebi riba wannan shine abin da ya saukaka a yau Allah ya ma wannan zaman namu albarka muna tawassuli da hadisan manzon Allah sallallahu da waɗansu ayoyi da muka karanta Allah biya ma kowa bukatar shi na alkhairi Allah ya raya mu ya nuna mana wannan azumi ya ba mu lafiyan azimtansa ya ba mu daman yin aiki ya karɓa mana in muka yi ya ba mu lada da dukkan abin da ya alkaranta ma mai azumi akwai ne alhaji abdullahi mai zama a can ina jin sarkin adon nufe yana jingina inda malamin ce yake jikin bangon nan ni na yi wata uku ba na gani shi ashe bai da lafiya an mai aiki kuma da aka yi aka admission aka ɗauke shi asibiti bayan kwana biyu mahaifiyar shi ta rasu to ka san haɗuwar mu anan in baka ga mutum kwana biyu ba ka ɗauka ya tafi harkokinsa wani jami'in tsaro ne maybe ya koma bakin aiki ko kaza kaza mu in mun ga mutum shiru in ba wani bane ya gaya mana haka zamu muamala in ba wanda ka san shi kullum dama a anan yake ba wallahi bai da lafiya Allah ubangi ya bashi lafiya Allah sa kafara ne Allah jikan mahaifiyarsa da dukkan ƴan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya Allah ubangi ya tada sa yana nan Kabala Kostin ina jin Usman ka san gidan shi waje lungun liman inda ake kira lungun liman Kabala Kostin gidan shi na wajen da wanda za su je su gaishe shi za su iya zuwa insha Allah سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله